This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa a intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da yau ranar litinin 28 ga watan disamba na wannan shekara ta 2015 ni ne sarfil hashin gumel daga nan birnin washington dc tare da jimmai ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran. Buɗe wuta a kan wata mota a Kenya da sojoji suka yi ya kashe mutane biyu. Sojojin Iraq kuma sun 'yantar da binin Ramadi daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS. Ana kwashe farar hula daga birane uku a ƙasar Siriya bayan wata yarjejeniyar jin kai da aka kulla tsakanin 'yan tawaye da kuma gwamnatin ƙasar. Kanin labaran kenan aka ji. cikin shirin namu na yau za ku ji cewa da safiyar yau litinin ne aka ƙara kai hari garin maiduguri biyo bayan tashin wasu mabumai a daren ajiya wanda ya sanadiyar rayukan mutane da dama wasu 'yan mata biyu sun tayar da mabumai a garin madagali da ke arewacin jihar adamawa shi ma ya sanadiyar rayukan jama'a da yawa muna kuma ɗauke da rahoto kan soke kuɗin tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ta yi haka kuma muna ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam na yusuf aliyu harande amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mutane biyu sun mutu uku kuma sun ji rauni a lokacin da jami'an sojan ƙasar kenya suka buɗe wuta akan wata mota da ke tafiya a ƙaramar hukumar mandera a yau litinin kwamishinan karamar hukumar mandera frederick shisia ya faɗa wa sashen somaliya na nan muryar amurka cewa kafofin jami'an tsaro sun yi tsammanin cewa motar na ɗauke da nakiyoyi ne kafin suka harba mutane biyu da ke cikin motar to amma kuma shaidun gani da ido sun ce waɗanda aka kashe farar hula ne kuma ba a samu wani makami a cikin motar ba waɗanda aka ji wa rauni wasu mutane ne waɗanda suke wucewa a halin da ake ciki mazauna garin sun ce jami'an tsaro suna gudanar da hidimominsu a yankin bayan wani harin da ya kashe 'yan sanda biyu a yankin jiya lahadi ƙungiyar 'yan yakin sa kan ƙasar somaliya ta al-shabab ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin ƙungiyar ta sha kai hare-hare a kenya tun lokacin da sojojin kenya suka shiga somaliya a shekara ta 2011 domin yakin fatattakar 'yan ƙungiyar al-shabab jami'an ƙasar afghanistan sun ce wani mai harin ƙuna bakin wake ya kai hari wata hanya kusa da filin saukar jiragen saman birnin kabul a yau litinin ya kashe akalla mutum ɗaya da raunana mutane goma sha uku ƙungiyar taliban ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na bam harin ya kuma lalata wasu gine-gine 'yan sanda sun ce wata babban mota aka auna wadda ta yi kama da motar da 'yan kwangilar jami'an tsaro suke amfani da ita an kai harin ne kwana ɗaya bayan hafsin sojojin pakistan janaral rashid sharif ya kai ziyara birnin kabul domin shirye-shiryen yin wani zagaye na tattaunawa da kungiyar taliban jami'an sojan ƙasar iraq sun ce sun 'yantar da birnin ramadi daga hannun 'yan kungiyar isis har ma sun ɗaga tutar ƙasar iraq nan a babban ginin gwamnati da ke cikin birnin yanzu haka sojojin iraq cikin taka takatsantsan suna share titunan birnin yau litinin kuma suna neman wasu nakiyoyi da kila 'yan isis ɗin sun ɓoye ƙarƙashin ƙasa kafin aka kwace birnin daga hannunsu sojojin iraq sun ce har yanzu akwai wasu 'yan isis ɗin da ba su arce ba to amma hukumomi sun ce sojoji ba su fuskanci turjiya ba tun lokacin da 'yan jihadin suka arce daga birnin a jiya lahadi haka kuma ba a tantance ko farar hula nawa ne suke cikin ramadi ba birnin da ke tazara kilomita 100 yamma da bagadaza babban birnin kasar iraq wani mai magana da yawan gwamnatin iraq ya ce wancin farar hula a birnin sun fake a asibitin da ke kusa ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar siriya wadda cibiyar take birtaniya ta ce ana kwashe farar hula daga biranen siriya guda uku bayan ƙulla wata yarjejeniyar jin kai tsakanin gwamnati da 'yan tawayen ƙasar ƙungiyar ta ce fiye da mayakan zabadani 100 'yan tawaye na ƙarshen akan iyakar siriya aka kwashe akan iyakar siriya da labanan su doshi a kafin a maida su wasu yankunan ƙasar siriya haka kuma fiye da farar hula 300 ne suka cewa daga ƙauyukan fowa da ƙarfa wani wuri a ƙasar siriya kuma hukumomi sun ce an an kashe mutane da dama wasu da dama kuma sun ji rauni a tagwayen harin da aka kai birnin homs babu kungiyar da ta yi ikirarin alhakin kai harin fiye da mutane 250 ne aka kashe mutane fiye da miliyan hudu kuma suka gudu daga kasar tun lokacin da aka fara rikici a kasar a shekara ta 2011 waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani jami'in kungiyar 'yan tawayen ƙasar Sudan ta kudu da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar Rick Macha ya ce dokar da shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya gabatar da ta tanadi kirkiro sabbin jihohi 28 a ƙasar ta keta ƙa'idar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a watan Agusta. Shugaban ya ba da sanarwar kirkiro sabbin jihohin ne a yayin da jami'an 'yan tawaye suka isa birnin Juba. domin tattaunawa da takwarorin aikinsu daga bangaren gwamnati a kan tsarin ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiyar da aka kulla a watan Agusta. Jami'in 'yan tawaye mai suna Ezekiel Lord ya ce ƙungiyarsa ta Sudan People's Liberation Army tana kira ga shugaba Salva Kiir da ya soke dokar da ya gabatar a jajibirin Kirsimeti. Ya ce matsayinsa a fili yake sun rattaba hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya a watan Agusta. kuma yarjejeniyar ta fito balo-balo ta bayyana cewa sudan ta kudu za ta kunshi jihohi goma cikin shekaru uku a saboda haka kirkiro jihohi 28 keta ƙa'idar yarjejeniyar ce a saboda haka ne ce ya kamata shugaba kir ya mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar samun zaman lafiyar da ya rattabawa hannu. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc kamar yadda kuka ji a farkon shirin da safiyar litinin ne aka kai hari a garin maiduguri wanda ya biyo bayan babban da suka tashi a jiya lahadi har suka yi sanadiyar rayukan jama'a da yawa abokiyar aiki na maryam dauda ta zanta da wakilin murya amurka haruna dauda wanda a lokacin da suka zanta yana asibitin da aka kai mutanen da suka raunata sakamakon harin gaskiya ba mu samu mu shiga inda aka samu tashin bambam ba amma yanzu muna asibiti ne inda kwantar da waɗannan wadda eh, suka samu raunuka sakamakon waɗannan tashin mai na jiya. To a wajen ina da ina ne waɗannan ba bamabaman suka tashi? Na an samu tashi waɗannan ba bamabamai ne a a nan tsakiyar dare polo ne inda bom ɗin ta tashi ta halaka mutane da dama sannan kuma ɗaya ta tashi a wani anguwa da ake cewa bakati a can bayan gari ne na mashigar gari hakan nan na ma an samu wannan tashin bom ɗaya kuma a wani masallaci da ake cewa sabon gari a sabon gari din aka samu wannan tashin bom nan ma aka ce mutane sun halaka wadda wasu kuma sun samu raunuka wadda kuma duka sun aka gargaya da su aka kawo su asibiti sannan aka samu waɗannan ƙididdiga na kusan mutane ɗari da ashirin da hudu kenan. To jimla duka mutane nawa ne suka rasa rayukansu a wannan tashin bom ɗin? yanzu muka fito daga asibitin kwararru cikin garin maiduguri inda aka samu mutane tamanin da biyar wanda suka samu raunuka wanda kuma suka halaka aka ba mu talatin da biyu a waɗanda waɗannan ba mu ya halaka sannan mun sake yawa zuwa asibitin da ake cewa umar shehu a nan bulunkutu a cikin garin maiduguri eh. wanda ma muka samu ƙididdigar mutane talatin da tara wanda suka samu raunuka wanda suka ci a wannan asibiti sannan mutum ɗaya kuma aka ce ya mutu a ƙididdigan da muka samu kenan yanzu a halin yanzu a bakin san idan aka samu irin waɗannan ƙididdiga ba lalle bane a ce ya kasu kenan don saboda wasu a nan take in ce idan Allah ya wa nasu cika ba su kawo a asibiti ko kuma su kai inda za a ƙididdige adadin a mutanen da suka samu wannan ko kuma Allah ya ɗauki rayukansu a lokacin kan ɗauki nasu kayan su su su birni a takaice ba tare da sun kai asibiti ba. Ko kana da bayanin yadda wannan harin ya auku? yawanci gaskiya harin kunar bakin wake ne kusan dukka harin za ga an ce sun shi wani a ce mutum biyu wani kuma a ce mutum eh, kuma yawanci ana danganta shi a mata kanana sukan zo da wannan jigidan na nama mabumba jikin su su kuma cikin zama a fita da waɗannan mabubai sannan kuma akwai bayan da muka samu akwai irin a rocket launcher irin dogon zango ɗin da akan haɗa amma ba a san ba a iya taƙa cewa ko daga ina ne aka haɗu wannan ba ya faɗa gidajen wasu wanda su ma sun samu a wannan raunuka wasu ya halaka kuma wasu da dama sakamakon wannan harba irin waɗannan rocket launcher a cikin anguwanni. To yanzu wani hali ake ciki a wa'annan garuruwan da aka kai har-hare? Gaskiya anguwanni ne dai kuma za a ce a cikin garin Maiduguri ne yawanci dai suna nan bayan gari ne haka nan. Kusan komai dai za a ce ya koma kamar yadda yake da sai dai dan hana gittawa ta wurin da jami'an tsaro suka yi ganin cewa ba san me ke tafiya ko an shigo da irin waɗannan babamai an zubar da su za a iya yiwa wani ya taka ko kuma wani abu ya faru kin san kamar da suke abun suka zo su tara jama'a ne jama'a sun taru sa da irin waɗannan babamai to an killace waɗannan angwanni an taƙaita zirga-zirgar jama'a irin waɗannan angwanni ne wanda waɗannan matsalolin. Ku tausaya mata madalla haka kuma an sake samun tashin wasu mai a garin madagali ga wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz da rahoton kamar yadda rahotanni suka tabbatar wasu yankunan bakin wake 'yan mata su biyu ne ma suka tada bambaman da ke jikinsu a wani wajen hada-hadar jama'a inda kawo yanzu ba da cikakken alkaluman waɗanda suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka samu raunuka wani ganau ya ce an samu asarar rayuka da dama a wannan kuna bakin wake. Eh wato bom ne ya tashi bom wasu yan mata kanana ne suka zo da bombin eh, ɗayan da ya tashi ya kashe mutane ya kai talatin ba iya tantance gashi da ba ma dewa ka tsara ka kai makabarta ɗayan kuma da ya tashi ya tashi da ita wanda ta zo da bombin kawai ya kashe ta da bombin biyu ne suka tashi tsakanin kasuwan kifi da nama akwai wanda suka ji ciwo bayan wanda suka mutu eh akwai ciwo an rauna na ciwo kan da dama ma ciwo ya kai mutane kaga mutane sha shida ne ko sha bakwai wanda aka kai ana kai kin ta ashirin ma wanda ake riba gaji da riba gaji ba akwai rauni sosai ma wani hannu ya wasu kuma sun ji rauni raunin ne aka riba na kaiwa sojojin da suke aiki a wajen mu a herkota. yawa kamar da karfe nawa ne abin ya faru misalin karfe to sai dai kuma da yake tabbatar min da faruwar lamarin kwamandan rundunar soji na musamman da ke mobi wato 28 special task force brigade wanda yankin na madagali ke karkashinsa brigadier general victor izogu ya ce kawo yanzu ana ci gaba ne da hada hancin asar rayukan da aka yi inda ce ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen kare rayukan al'umma Okay, two suicide female bombers uh, broke into the garage here in Madagali yeah. and detonated their device. And then we lost some uh, of our dear beloved country people there. ya ce uh, wasu yankunan bakin wake ne 'yan mata biyu su suka kai harin inda ma aka samu asar rayuka yanzu haka mun ɗebi waɗanda suka samu raunukan zuwa asibiti a yola to ko yala bai za mu san adadin rayukan da aka rasa a wannan harin Okay, right now the, medics and the, this uh, NEMA are still uh, working and uh, we have allowed them to just finish and then they're to give us, give us uh, the actual casualty. So, so we lost some people and some were injured. But please, uh, we are still coordinating with NEMA. bana da cikakken adadin waɗanda suka mutu domin mun bar jami'an hukumar ba da agaji ta nema da kuma sauran ƙungiyoyi suna cikin tantancewa wanda shine ma zai bamu damar sanin adadin waɗanda suka mutu iya eh, an dai samu asarar rayuka inda wasu da dama ma suka jikata da zaran kuma na samu cikakken bayani zan faɗa muku a cewar kwamandan rundunar sojin shi da wannan sabon harin kunar bakin wakin na ma zuwa ne yayin da al'ummomin yankin ke komawa biyo bayan kwato yankin daga hannun mayakan boko haram to kwaya jama'an da suka koma ke ji da irin wannan hare-haren ga dai ta bakin wani mazaunin garin da shi ma ya ga kunar bakin waken a ta ka san irin abu kamar wannan dole ne hankali ya tashi ran kai da ba wai wanda suke wajen mu ba ko wanda ba sa wajen mu da inda shi dan Najeriya dan kasar nan yana kishin kasar nan kuma yana da tofai dole hankalinsa ya tashi mun su min Allah ya tsare mu kuma mu yi addu'a Allah ya taba mu da kokari mu haɗu mu haɗu mu mara masa ba mu tashi da addu'a Allah ya yi mana wannan masifa fata dai shine allah kawo ƙarshen wannan matsala da ke ma jawo asarar rayuka a ƙasar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya nan mugunta. Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Ku gargaɗe mai gina ramin To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Gwamnatin Najeriya a kaikaice ta soke tallafin kuɗin nan na man fetur. Ga Nasir Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. gwamnatin najeriya a kaikace ta soke tallafin nan na man fetur don babu ma tanadinsa da ya kai naira biliyan dubu a kasafin kuɗin baɗi da ya kai naira tiriliyan shida da ɗigo takwas ƙaramin ministan man fetur ibe kaciku kune ya ce a dai farkon makon nan babu tallafi cikin kuɗin man fetur ko litar man da kan sanya dillalin mai jan kafa wajen kawo man matukar ba a saki kuɗin tallafin ba. ya zama wajibi matatun man mu su rika aiki kuma mai hakan zai ɗauka ya zama wajibi mu rika tace man a cikin cikin gida in ji karamin ministan kaciku wanda ya zagaya duba matatar man fetur ta kaduna baya ga bayanan fara aikin matatar man fetur ta fatakwal za mu sanya hannu da kwararru kan lamuran mai na duniya don su shigo su tallafa mana don raya waɗannan matatun wannan da ya nuna duk dillalan mai ka iya shigo da man ba tare da rage farashin don ansar tallafi daga gwamnatin tarayya ba kaciku dai ya ce lita a hukumance za ta ci gaba da zama a naira tamanin da bakwai kafin na za ta ragewa ko ƙara farashin a farkon watan janairun shekara ta dubu 2016. Ministan dai bai yi bayani kan rage naira biyu a litar man da labarin ya kara da kafafen labaru ba. tuni dai man fetur ya fara wadata na abuja bisa farashin naira tamanin da bakwai sai dai da alamu wasu gidajen man kan birkita inji da sai mota ta sha man da bata saba zuƙa ba da hakan kan kawo zargin algos ya zama wajibi gwamnati ta faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shiga fiye ga dogaro ga man don faɗuwar farashin sa kasuwar duniya wasu hanyoyin sun hada da haraji da hakan kan sanya mutane da yawa zulumi ga ma sharhin dalilin hakan ta bakin tsohon mataimakin gwamnan taraba arma yawo abubakar abinda ya saka ga yawancin mutane da ba su son biya haraji saboda ainihin attitude na su masu karban harajin ne ba sa daukan kuɗin nan su kai ma gwamnati suna ɗaukan kuɗin ne su sa cikin ajihunansu ko kuma suna ɗaukan haraji ne su sayar ma wasu wasu kamfanoni kamfanonin kuma nasu ne su da kansu za ka ga mutumin da ya zo ya karbi harajin yana unguwarku yana ta karban ku kuma yana canja gini yana sharholiyarsa yana yadda ya ga dama ya za a yi kai ka zama kada ji daɗi da ci gaba da bashi kudin haraji wannan shine abin da ya kashe mutane idan ka ce ba za ka biya haraji ba kana dan Najeriya to ka je Amerika in ka je Amerika takalmi ka saya handset ka saya sai ka biya haraji in ka ɗebe irin cikin birane kamar nan Abuja yan kasuwan mai kan sai da litar man kan farashin da za su fi cin riba wanda kuma cire tallafin na nuna kasuwa ta halinta samun man koda da tsada a gidan mai ya fi a alaga al'umma da fadawa tarkon 'yan bakar kasuwa da ka iya gurɓata man ga tsada ga barazana ga lafiyar inji nasura da mai kamarar amurka daga abuja najeriya jama'a ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta litinin. Cikin shirin namu na yau, za mu ci gaba da tuna baya akan tattaunawa da muka taɓa yi da Dr. Muhammad Alkali na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto. wanda ya a kan abubuwa da suka kawo naƙasu a fannin ilimi a Najeriya. Sai Dr. Suleiman Khalid da shi ma na Jami'ar Usman da Danfodiyo, wanda yake ganin cewar akwai abubuwa da dama da ya kamata gwamnatoci su yi wajen inganta makarantun tsangaya na allo. Duk dai a cikin wannan shekarar mun waiwayi yadda ake gudanar da ilimin 'ya'yan makiyaya a nan ƙasar Amurka. hakanan kuma shi ma farfesa ango abdullahi tsohon shugaban jami'ar ahmadu bello da ke zaria a matsayin shi na masani yana ganin cewar akwai babban haɗari a yadda ake bama takardu mahimmanci fiye da yawan ilimi a Najeriya. Za mu fara da sharhin Dr. Muhammad Alkali wanda ya ce, Idan haka a ƙasar su gaba ɗaya ba da wani malami ɗaya wanda ke ba wanda bai da masta a suna da ingantattun malamai ga ingantaccen aiki na kuma ga kowa da gaske ke ya dage yana aikin nan amma mu malam in ka duba ana maganan malami shi kanshi bai iya karatu ba shi ne mafi yawan irin malaman da muke da su a jihohi to don haka irin su ingila irin su amerika za ka tarar da wannan samar da ilimin da ake yi kyauta gwamnati take ba da shi sannan an samu da ingantattun malamai kowa sai ya kware sai an mishi jaraba ah, kamar yadda nake ce maka ah, farko shi ne jagoranci a samu kyakkyawan jagoranci tun daga ilimi na firamare har zuwa na university. Shi kuwa Dr. Suleiman Khalid yana ganin cewar. da makarantun nan ma idan sun ga dama suna da suna da bukata. To a takaice ni gwamnatin rai yake nan baya ga gim nan ni ta yi. Ka ji ne ka miƙa wa jiha. jihar da kila tuna nan tuna fama ko makarantun nan zamanin ma wanda na firamare sun kasa kula da su yadda ya kamata yadda ya kamata kula da su to ka gina ka ce su je su ci gaba da kula da su to menene wace rawa ce kenan gwamnati ta ta taka ginin da aka yi aka bada kwangila aka zo aka gina makarantun ne aka so kujeri da tebura aka saka aka ce gwamnatin tarayya aka ce gwamnatin jiha ta zo ta bada wuta ta bada ruwa ta ɗauko malamai ta ciyar da yaran nan ta kula da abin gansu kuma a ci gaba da kula da jin daɗin su da karatun su waya yake nan to ko nan ina muna son maka cewa ko da suka fara dama jihohi na arewacin Najeriya suna waɗannan abubuwan ka je Kano haka ne Sokoto haka ne Bauchi duk inda ka zagaya waɗannan abubuwan ana yin wannan duk magana ake kai ba wani abu ne in banda siyasa menene sabo a cikin wannan kuma nake gani abin da anan ma damfara a takaice kenan wa'annan makarantun ba sa yin abubuwan da ake gaya ma duniya ana yi a makarantun nan kenan eh gaskiya ba sa yi da ma jihohin ma sun su suka ƙungiyoyin nan suka saba da tafiyar da makarantun ne irin wayannan irin ƙungiyoyi kamar ƙungiyoyi na izala na tariku da sauran dai ƙungiyoyi na na musulunci 'ya'yan makiyaya ma ba a bar su a baya ba ya ce ma ƴaƴansu na zuwa makaranta a kowane rana a kowane irin yanayi na sanyi ko na zafi wanda daga bisani idan suka dawo gida sai su tafi kiwo ko kuma su je gona ya ƙara jaddada mun da cewar kiwo baya hana 'ya'yansu karatu ya kuma yi min ƙarin haske a kan cewar idan akwai buƙatar su ƙara gaba daga inda suke to duk garin da suka isa sukan sa 'ya'yansu makaranta kafin su matsa gaba don kada a bar 'ya'yan nasu a baya ya ce min sukan sauya guri aƙalla ba a kasara ba so biyu ko so uku a shekara wannan ya sa na yi tattaki zuwa wata makarantar 'ya'yan makiyaya duk a cikin jihar nan ta Pennsylvania inda na nake cibis da shugaban wannan makaranta My name is Kate Thatcher, and I'm the principal at Glendale Elementary School. That's Glendale School District in Flinton, Pennsylvania. Wanda taimun ƙarin haske game da kulawar da suke bama 'ya'yan makiyaya, kamar yadda ake bama kowane yaro, babu bambanci. Um, no, we, we would admit students anytime. Malama Kat ta tabbatar min da cewar sukan karɓi 'ya'ya a kowane lokaci da iyayensu suka iso wannan garin nasu don ba su damar da ya kamata. Na kuma ƙara na tambaye ta wai shin gwamnati na ba mu waɗannan yaran kulawa kuwa sai ta yi dariya ta amsa ni da cewar I really don't think is a huge difference Ai waɗannan yaran ba su da bambanci da sauran yara. Hasali ma cikin waɗannan yaran akan samu masu hazaƙa fiye da yaran da ke cikin gari. Don gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen samar da wadatattun kayan karatu da ƙwararrun malamai a wannan makarantun, kamar yadda ka sani a cikin gari. Ai kuwa ashe yaran ma za ka same su da mai da hankali shi kuwa farfesa ango abdullahi a ganin shi to da yake ƙasa ce wadda jama'a sun fi sa ido a kan certificate domin certificate din nan shine kamar vehicle wato ma'aunin ko kwarewar mutum ko kuma ma'aunin da zai sami lada wajen aiki wanda yake yi to shi yasa mutane suka mai da hankali a kan certificate to a certificate ɗin kuma an san wanda ya fi daraja a idon mutane shine degree to shi yasa ga ana ta ɗauki ba daɗi a kan cewa da polytechnics da universities da colleges of education da sauransu yaya za a rika auna su a skeli wajen darajarsu kuma wani irin lada ya kamata a bambanta tsakaninsu wajen wanda suka fitar daga makarantunsu suna neman aiki ko kuma malaman da suke koyarwa irin wannan duk shi ke kawo duk wannan irin rudu da muke ciki yanzu Masu sauraro kaɗan daga cikin ire-iren tattaunawa da muka yi kenan da baƙin namu a wannan shekarar. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu sabo shekara ta dubu biyu da goma 2016, za mu mai da hankali wajen fahimtar haƙoƙi da nauyi da suka rataya a kan duk ma'aikatun gwamnati da ke da alaƙa da fannin ilimi. Kana kuma da duba yadda za a kashe kashi ashirin da biyar na kasafin kuɗin shekara da aka ware ma fannin ilimi. yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke fatar alkhairi da ke tattare da wannan sabuwar shekarar Allah ya tabbatar da shi a gare mu baki ɗaya amin. Daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don zan miƙewa kai ƙoƙarin neman. Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na fari ya fito ne daga Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo Kano, wanda ya ce Salamu alaikum biyu Hausa. Ina kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin ba a sake samun wani rikici da zai sake jawo asarar rayuka da dukiyoyi irin na kwanakin baya ba. Da fatan Allah ya kare gaba amin. Nasarar da dakarun Najeriya suka samu ta dakile shirin ta'addancin Boko Haram na kai harin kunar bakin wake a maiduguri wani abin farin ciki ne gani yadda ba a san irin ta'adin da wannan yunkurin nasu zai yi ba idan da sun samu nasarar aikata wannan mummunan aiki da fatan allah ya kara kare gaba amin sako daga aliyu m aliyu dan agaji jega mu dai allah ya kawo mana karshen har haren yan kunar bakin wake da muke fama da shi a kasar mu najeriya sako daga kabiru janya kwari a najeriya sai kuma wasiƙar sufiyanu gumal zangon daura wadda ta ce assalamu alaikum voa hausa haƙurin da shugaba buhari ya baiwa al'ummar najeriya game da wahalar man fetur hakan ya nuna cewa yanzu ne al'ummar najeriya muka samu shugaba mai kishin al'umma sai kuma sakon haɗin gwiwa daga mista falowar bakile daura da alin kano daura wanda suka ce voa hausa ku isar mana da sakonmu wajen tsohon gwamnan kaduna wato balarabe musa muna jin surutansa a kafofin yada labarai da jaridu tambayar mu anan ita ce wani ci gaba ya kawo wa najeriya ko jihar ta kaduna ya kamata dattijo ka san lokaci ya wuce ka shi kuma umar bello modibba da biriji cewa muna jajantawa al'ummar jihar borno bisa wasu hare-haren ta'addanci da mayakan boko haram suka kai a birnin maiduguri allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan hari waɗanda suka ji rauni kuma allah ya basu lafiya amin da ƙarshe sai sakon ibrahim musa kirfi jihar bauchin najeriya wanda ce ya kamata hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu a birnin tarayya abuja su yi ƙoƙarin tallafawa 'yan gudun hijira da ke birnin da idan rahama don ceto rayukansu daga mawuyacin halin da suke ciki kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya mutane biyu sun mutu uku kuma sun ji rauni a lokacin da jami'an sojan ƙasar kenya suka buɗe wuta akan wata mota da ke tafiya a ƙaramin hukumar mandera a yau litinin kwamishinan ƙaramin hukumar ya faɗa wa sashen somaliya na nan muryar amurka cewa kafofin jami'an tsaro sun yi tsammanin cewa motar tana ɗauke da nakiyoyi ne a gafarce ne jami'an tsaro sun yi tsammanin cewa motar na ɗauke da nakiyoyi ne kafin suka harba mutane biyu da ke cikin motar. Jami'an kasar Afghanistan sun ce wani mai harin kunar bakin wake ya kai hari wata hanya kusa da filin sauka jiragen saman birnin Kabul a yau Litinin ya kashe akalla mutum daya da na mutane goma sha uku. Jami'an sojan kasar Iraq kuma sun ce sun 'yantar da birnin Ramadi daga hannun 'yan kungiyar ISIS har ma sun daga tutar kasar Iraq din a babban ginin gwamnati da ke cikin birnin. Yanzu haka sojojin Iraq ɗin suna takatsantsan suna share titunan birnin a yau Litinin. Ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar Siriya kuma ta ce ana kwashe farar hula daga birane uku. Masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni. da ma injiniyar mata yau. Nisar fila hashin gumel ke cewa ku huta lafiya, amma kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe.